farin wata shakallo kashi na uku Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sananmu da jimirin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na labari na inda muke karanto muku littafin nan mai suna farin wata sha a yau za mu tashi a cikin kashi na uku a baya idan mai sauraro bai manta ba Mun tsaya inda Dr. Hamza ke tattaunawa da wannan 'yar budurwar yarinya, inda lokacin da ya fara kulewa ya ce da ita, Kin taɓa ganin waɗanda ba su da ‘yan uwa? Ke daga sama kuka faɗo? Ta jinjina masa kai tana shisheka ta ce, E, ai mu ne. Murmushi ya kubce masa ganin tsantsar yarintarta game da amsa da ta bayar. Kafin ya ce wani abu ta yi carab ta ce, To don Allah ka ranta min, anan muka tsaya a yanzu kuma za mu ci gaba. Murmushinsa ya faɗaɗa ya ce, To, ta yaya za ki biya ni kenan? Ta yi shiru sai can ta ce, Sai in dinga yi muku aikin shara a asibitin, don Allah ga taimaka. Mu biyu ne kawai ba na so ta mutu ta bar ni. Maganar ta taɓa shi, amma duk da haka sai ya ce, Ki je gida ku yi shawara, kin ji yarinya? Bata iya ba shi amsa ba, shi ma kuma bai jira amsa ba ya shiga motarsa ya wuce. Wani abin mamaki shi ne da tunanin maganganun yarinyar ya kwana a ransa, kwana uku bayan hakan ne Dr. Abdullahi zai wuce Conference Kano yake sanar da shi kes ɗin matar nan ya fa tsananta. Gashi har yanzu ba su biya kuɗin aiki ba don kuɗin gadonsu ma ya ƙare, don haka yana tunanin a sallame su. Bai ma gane wa yake nufi ba sai da ya yi masa ɗan takaitaccen bayani sai a lokacin komai ya dawo masa ya ce, Au, har yanzu ba su biya kuɗin aikin ba? Ka san yanayin ƙasar nan ne sai du'a'i, cewar Dr. Abdullahi. Jinjina kai kawai ya yi sannan ya ce, O, shi zan yi satilin a saka ta a Q. Tunda ma kes ɗin ya yi wos, ina ga tana buƙatar aiki cikin gaggawa. A saka ta cikin waɗanda za a yi wa aiki ƙarshen satin nan. A hakan suka rabu, wannan karan ƙarfe biyu na rana ya fito zai fita gida, so yake ya je ya huta, da daddare sai ya dawo kamar yadda ya saba. Har ya shiga mota ya sa mata ki zai ribas, kwatsam sai ya ga wannan yarinyar mai roƙon a ranta mata kuɗi. Wannan karan ma durƙusawa ta yi a kusa da motar. A rayuwar dakta baya son takura, don haka tun kafin ta ce komai ya ce ke ke ke menene haka wai? Tashi tashi tashi. Ba an biya kuɗin aikin ba, menene matsala kuma? Sai a lokacin ya lura murmushi ne a fuskarta, idan ta ya haska har sai da gabansa ya faɗi. domin ta yi masa yanayi da Zainabu. To amma ya san ba hakan ba ne, menene haɗin? Ya san yawan tunanin ɗiyar tasa ne da ta rasu a shekaru kamar haka. Maganar ta ce take dawo masa daga tunaninsa. Na gode baba dakta, na gode da ka zama salar da zan sake jin muryar mamana. A cikin azama ya ɗauki jakar aikinsa ya dubi Hajiya Umma ya ce, Yau ina ga sai kun ganni kawai, akwai tiyata da zan shiga, idan sadauki ya dawo ki ce kar ya fita ko ina ya jira ni, akwai magana da za mu yi da shi. Ciki ciki ta amsa har yanzu bata manta abin da ya faru ran nan ba da ya ɗaga hannu ya sharara mata mari wai yayi dare. Ji ta yi kamar zuciyarta ta buga amma komai ya kusa zuwa ƙarshe. Hajiya Karime ta aiko da laya har kuma gargaɗin da ta yi mata ma sai da ta tuna. Ita fa wannan abar ɗauke take da jiƙaƙƙen sihiri. Duk taurin kan mijinki idan kika matsa ta ƙarƙashin garwashin wuta sai ya saduda ji zai yi kamar ana masa kiran yi duk abin da yake so sai ya bari ya zo inda kike ko zai samu sa'ida. Da wannan tunanin ta yi murmushi har ta yi masa Allah ya kiyaye. Shigarsa asibiti ya fara jin kamar baya jin daɗi, amma sai ya ta'allaka hakan ga yanayin gajiya. A mafi yawan lokuta a gajiye yake, yana kuma buƙatar hutun da ba samun sa yake ba. Tiyatar da zai shiga yanzu na mata mai fama da cutar typhoid ne da ya huda mata hanji, fayil ɗinta ke hannunsa. ƙara dubawa yake yayin da ake shirya feshin ɗin da kuma kayayyakin aikin. Ajiye fayil ɗin a hankali ya yi saboda karkarwar da hannunsa ke yi. Hakikanin gaskiya tun da ya shigo asibitin yake jinsa kamar ba shi ba. Yana ji kamar ya koma gida, kamar akwai wani abu da yake bukata a can ba a nan ba. Mutum ne mai riko da addini da kuma tsantsani. Shi yasa ko a lokacin addu'o'i ba su bar bakinsa ba. Sai a lokacin ya ji dama Dr. Abdullahi na nan, watakil da shi zai bar wa aikin, To amma yanzu lokaci ya ƙure, suka shiga ɗakin tiyata. A tare da shi akwai mataimakinsa wato Assistant Sergeant Dr. Abbas, nas guda biyu da kuma mai yin allurar anesthesia. Kowa ya hallara. Lokacin da ya kamata a fara tiyata ya yi. Ya ɗaga kai ya kalli agogo karfe sha biyu na rana cif cif. Mara lafiya ke kwance a gabansa, ƙoƙari yake daidaita hankalinsa da tunaninsa guri ɗaya. Ya riga ya yi alama a gurbin da ya kamata ya yanka a kan cikinta. Scapel ya ce da nas ɗin ta miƙo masa, a hankali ya sa ya yanka tun daga kan fatar ta farko, yana yin ciki a hankali zuwa riɓi na biyu, subcutaneous tissue, zuwa na uku superficial fascia, external oblique har zuwa peritoneum. Wannan aiki ne da Dr. Badamasi ya gwanance a kai, ya yi shi ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Ya yi amfani da retractor ya riƙe leɓatun bakin yankan da ya yi. Komai yana yin sani a sannu a hankali, a lokacin da ya dilme hannunsa masu ɗauke da safa wato gloves a cikin tumbin matar wato abdominal cavity lokaci yana nuna karfe biyu da minti biyar na rana a kuma lokacin ne Dr. Badamasi ya ji kansa yayin mugun sarawa ba irin ciwon kan da ya saba ji ba ne. wannan ya bambanta domin wannan yana gifta masa ne da wasu fuskoki ya ɗan dakata kaɗan domin bai ma san na kusa da shi su gane halin da yake ciki ya yi ƙoƙarin tsayar da hannunsa mai karkarwa Dr. Abbas shi ya lura kamar da matsala, ya ɗan rankwafo ya taɓa shi. Dr. Badamasi ya gane me yake nufi, don haka sai ya jinjina masa kai alamun nuna komai ya daidaito. A hankali cikin ƙoƙarin daidaita kai ya fara lalabar hanjin da ya huje a cikin matar da yake buƙatar ɗinkewa. Abin da ya ɗan ɗauke shi wasu lokuta saboda yanayin da yake ciki. Ya ci gaba da kiliyarin jinin wajen da sanshinin mashin, idansa dishi-dishi wannan karan fuskar umma yake ganin ƙarara ba da wasa ba. bugun zuciyarsa yana ƙaruwa yana ji kamar wani maganaɗi suna jansa cikin dakiya a hankali ya ji kamar ya kama hanjin da yake bukata kawai sai ya yi wani yanka cikin sakwanni biyu wani abu ya faru da ya gigita hankalinsa feshin jinin da ya watso ya wanke fuskarsa cikin gigita ya yi sauri ya saka hannayensa yana ƙoƙarin dakatar da jinin baka jin komai sai karar ecg mashin da ke jona da jikin marar matar da ke nuna alamun wanda ake wa tiyatar ya shiga wani hali na haɗari. Babu abin da yake faɗa ma nas ɗin sai gas don ya samu ya tsana jinin. Don ba ko shakka ya yi kuskuren yanka wata jijiya ne mai sadar da jini a jikin mara lafiyar. Jini bai tsaya ba nan take mara lafiyar ta shiga jijjiga wani abu da bai ba da mamaki ba domin kuwa tana ɗauke ne da hawan jini. Muryar Dr. Badamasi kake ji yana ce da Dr. Abbas, charge Ya san me yake nufi, ya ɗauko defibrillator ya kafa wa matar a ƙirji. Clear. Har yanzu idansa na kan layukan ECG mashin cikin tashin hankali ya ƙara cewa charge clear. Ko a lokacin Dr. Abbas ya san labarin da ƙyar idan bai ƙare ba, muryar Dr. Badamasi yake ji a ruɗe yana cewa no, no, no. A hankali Dr. Abbas ya dafa shi ya ce, Dr. yana kiransa Dan ya yi ƙoƙarin dawo da shi cikin hankalinsa saboda gigitar da ya shiga. Cikin gardama ya ce, No, we can't lose her. It is my mistake. Nas ɗin ce ta matso a hankali. Ta fahimci halin da ake ciki. Cikin sanyayyar murya ta ce, Sa it is over. She is gone. Say the time of death. A lokacin jijiyoyin jikinsa sun saki, yana jin wani irin abin da bai taɓa jin kamarsa ba. Zuciyarsa ta kai matuƙa wajen ƙuntata. Can ƙasanta yana cewa kansa, I killed her. A hankali ya ɗaga kai ya kalli agogo ya ce, Time of death, ƙarfe ɗaya da minti biyar. Baƙuwar fuska, tafa da baƙon al'amari. Tafiya yake taf-taf a cikin dogayen kwararren babban asibitin. Yanayin ƙaƙƙarfan jikinsa ke sa a ji kowane takunsa. Yanayin fuskarsa akwai alamu na nuna duhun baƙin ciki. Sati biyu kenan, amma abin ya kasa barin ransa. Shin ganganci ne ko tsautsayi? Abin da Dr. Badamasi ke tambayar kansa kenan. A tsawon shekaru kusan talatin da yake aikin likitanci, irin haka ba ta taɓa faruwa ba. Wai har ƙwaƙwalwarsa ta juye ta birkice a lokaci ɗaya har a rasa rai? Tambaya ɗaya ce, menene sanadin wannan al'amari da ya same shi? Yana tuhumar kansa duk da matsayinsa na babban consultant. kuma sajan da ya hidimta wa ƙasa da dukkan ƙarfinsa. Ya ci gaba da jiran ya ji kweri daga sama, amma bai ji ba, asali ma zancen bai fita ba. Mutuwar mace irin haka da ciwo, ya ci ya cinye a kan teburin tiyata ba wani abin mamaki ba ne, amma shi ya san akwai abin mamakin. Ya tuna a ranar da ya koma gida jikinsa har karkarwa yake saboda mutum ne mai tsananin tausayi. Ya saba ganin mutane bila adadin sun mutu a gabansa, wasu a hannunsa ma, amma na ranar daban ne. Ya yi tozali da mai ɗakinsa Umma. Umma ki taimake ni, ki riƙe ni, na yi sanadin rai. Ita ta kama shi ta zaunar, wani abin mamaki shi ne, ita ma da ya tarar a gidan babu natsuwa a tare da ita, saboda ita, ta ba shi baki har ya samu natsuwa, ta ci gaba da gaya masa tsautsayi ne, ya kuma kamata ya ɗauki hutu don ya rage damuwa. Bai zauna ya huta ɗin ba sai da ya bi ba'asin matar mai rasuwa kuma har jana'izar ta yi ji. sai dai bai ga wannan ɗiya da ta tsaya masa a rai ba wacce ta roƙe shi ya biya kuɗin aiki. Malam Bashir wanda yake kamar shi ne dai a tsaye a kansu shi ya jagoranci komai, kuma har da shi a bashi haƙuri ganin yadda ya ruɗe. Ya ci gaba da nuna masa cewa fa dama can ita marar lafiyar ta kai gangara ciwo ya yi mata tsanani mutuwa ma ai hutu ce a gare ta bayan nan ma zuwansa biyu har ya samu ganin wannan yarinyar ganinta da ya tsaya masa a rai saboda wasu dalilai da ya kasa tantancewa ko yanzu da yake tafiya a cikin harabar asibitin fuskarsa babu alamun fara'a har ya isa ofishin Dr. Abdullahi. Ya sa hannu zai murɗa ƙyauren ƙofar kenan ya jiyo muryar Dr. Abbas abokin aikinsa da suka yi tiyatar nan yana magana da wasu. ya kamata ku gane cewar Dr. Abbas. Dr. Badamasi babban likita ne da ya sadaukar da rayuwarsa a akan aikin ceton rayuwar mutane. Sama da shekaru talatin ba a taɓa samun akasi irin haka ba. Ko ba haka ba Dr. Abdullahi ya miƙa tambayarsa yana kallon ɗaya likitan wanda ya cafke zancen da cewar ƙwarai ko babu shakka ai ba na jin akwai wani consultant da ya kai shi sanin mukamar aiki a nan asibitin. Don haka Ina son ku sani ba ma buƙatar zancen tsautsayin nan da ya faru ya fita ko'ina balle ma har a tuhume shi da aikin ganganci. Samun ƙasa a aikin Dr. Badamasi a nan asibiti kamar wani al'amari ne da ba za mu iya ɗauka ba. Dubban rayuka sun dogara ne ga Allah da kuma taimakonsa. Ya ƙarashe zancen yana zuba ido a kan abokanan aikinsu waɗanda suke cikin ɗakin tiyatar lokacin da aka akasin ya faru. Dr. Badamasi bai shiga ba, ja da baya ya yi, zuciyarsa na yi masa tunani daban-daban. Wasu damoyin shekaru da yawa suka dinga rige-rigen shige masa ƙwaƙwalwa. Me yasa a lokuta da dama yakan zama sanadin kawai dai ya yi sauri ya girgije tunanin wannan daga ransa. Rabin jiki da hankalinsa ya yi garin Kano, ya kamata ya kai ziyara Kano, tushensa kuma asalinsa. Ya koma da baya ɗaf-ɗaf ya fara taka tsakanin kwararin asibitin duk yadda ya so wasu kalaman ba su bar zuciyarsa ba musamman ma maganar wannan yarinya da take cewa na gode baba Datta, na gode da za ka zama silar da zan sake jin muryar mamana ƙarar wayar talfon ta gidan ta ɗauki ƙara misalin ƙarfe takwas na dare a ɗakin dakta badamasi da yake shiryawa zai fita zuwa asibiti ya sa hannu ya ɗauki talfon ɗin sai ji daga ɗaya ɓangaren ashe matarsa hajiya umma ce ta ɗauka dalilin kenan da ya yi ƙoƙarin mayar da kan wayar abu guda ɗaya ne tal ya dakatar da shi muryar ƙawarta ta karime tana cewa umma na aiko miki da laya shiru ba wani bayani numfashinsa ne ya tsaya cak hankalinsa ya raja'a a san jin yadda asalin magana take jin an ambaci laya umma ce cikin ƙaƙabi ta ce mm bari Karime, ya za a yi kuwa ki jini bayan biyan bukata bai samu ba? Idan na gaya miki cewa dakta hatsabibi ne, ba kowane magani ke kai shi kas ba, sai ki ce ina zuzuta abu. Cikin tsananin mamaki Hajiya Karima ta ce, Kina nufin wai layar ba ta ci ba? Ban ga alama ba, cewar Hajiya Umma cikin takaici. Ko ta ci ma, to ba wani cin kirki ba, Abinda dai na sani shine maimakon ya dawo gida yana kira na cikin shauƙi dawowa yayi yana kira na a gigice wai ya rasa rai wai ya shiga wata irin ɗimuwa har hankalinsa ya ɗauke ni kuwa na ce laya ta ci kawai ki gaya wa malamin ki ya dawo da kuɗi na aiki bai ci ba ban ci nanin ba kwaran kwatsa dubu nanin ba za ta ci ni ba kalaman ƙarshe su suka gigita hajiya karime da ma kuɗin aikin ninka mata ta yi yanzu idan ta ce a biya ta ina za ta samu wannan kuɗi Don haka sai ta yi sauri ta ce, A'a, a'a, a'a hajiya Umma, kar ki ɗaukaka wannan batu. Malamin da ke aiki da rauhanai an saya musu abin yanka da kuɗi sun ci sun lashe baki za a ce su dawo da shi. Ai sai dai ki sake shawara idan wani aikin za a miki wanda ya fi wannan ƙarfi, to sai ki yi bayani. Nan ne Mai sauraro muna ba ku haƙuri sakamakon lokaci ya riga ya yi mana halin nasa, ala tilas a nan za mu dasa aya a cikin wannan shiri namu. A madadin YouTube channel na Kannywood Hausa TV da suke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri. Sunana Jafar Jikamshi nake muku salama wa salamu alaikum wa rahmatullah sai mun haɗa a kashi na gaba.